Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. wajibi ne da a kare yara daga mummunan nau'in aikin yara a lokacin annobar covid-19 kiran da kungiyar altan ta yi albarkacin ranar duniya ta yaƙi da aikin yara da ake bikinta yau juma'a 12 ga watan juni Ƙasashen bakin teku su ma sun fara fama da hare-haren kungiyoyi masu makamai za ku je nazarin wani masani kan wannan matsala batun kare ma'aikata 'yanci rani ko kun bakin haure a nijar shine rahoton mu na musamman To madalla ya zuga labarin naku ɗaya bayan ɗaya. COVID-19 mu kare yara daga aikin yara lokacin ya yi eh, kada a sha da baya shugaban ƙungiyar yaƙi da aikin yara a Nijar Alten albarkacin ranar duniya ta yaƙi da aikin yara ya bayyana cewa cikin yanayin yaƙi da cutar COVID-19 yara da dama ne suke iya tsintar kansu cikin mummunan nau'o'in aikin yara dalilin wajabcin a tashi tsaye domin kare su. Muhammadu Musa a cikin rahoton Nafisa Adam Sirfo. Tun lokacin bullar cutar corona a Nijar an samu mutane wajen sittin da suka rasa rayukansu. Sannan 'yan Nijar wajen dubu hudu ne suka kamu amma an ci karfin wannan cutar. Amma sai dai mahimmancin wannan maudu'i shine ganin bai kamata a mai gurbin aikatau ga yara ba. Duka yaro da yake shekaru goma sha uku yana cikin aiki na yara. Cikin manyan layoyi hudu da aka zayyana su ne yaƙi da bauta da yaƙi da aiki mai haɗari da ayyukan karuwanci da aikin safarar miyagun ƙwayoyi da dai sauransu kuma yaƙi ga aikatau ba wai hana yara su yi aiki ba ne saboda doka ta nija ta ce yaro ɗan shekaru goma sha hudu yana iya yin aiki gwagwarmayar da muke yi shine mu saka tsari a cikin aikin da ake saka yara Ana ganin a lokacin baya-bayan nan wata bazuwar hare-hare na kungiyoyi masu makamai a yankin Sahel zuwa kasashen bakin teku misalin wani hari da aka kai cikin daren Laraba zuwa Alhamis na wata kungiya kan wani sansanin jami'an tsaro a Kofolo a arewa maso gabashin Cote d'Ivoire. mai iyaka da burkina faso akalla sojojin cote goma ne aka kashe dr ali tunka malamin jami'ar a jami'ar bamako kuma shugaban cibiyar nazarin harkokin tsaro da dabarun yaƙi a yankin sahel ya yi nazarin wannan matsala ta tarho a cikin rahoton tanan fude ahmed eh, Gungun 'yan ta'adda masu ƙaimin musgunawa su ne ake cema a cikin kalmomin batun tsaro wanda ke da nau'in gushi suna iya barin wani yanki zuwa wani yanki idan aka dibi dukkan sassan da ke ƙarƙashin jagorancin a Agadi har ma na Amadu kunfa sun yi gushin da ya ba su damar yaduwa kenan ba mamaki ƙasashe na bakin teku su kasance wani balbalin da za su gudanar da aika-aikarsu amma mu ɗan tunasar da cewar don samun faɗaɗawa talakawa a yankunan suna da buƙatar yin kuce ta hanyar ɓoye kuma ga ya kashe dukkan ƙasashen na na afirka a yau suna cikin matsalar kucece-kucecen siyasa inda ake iya ganin al'amarin rashin adalci ya zanto ta fuskar al'ummomin ne kuma wa'annan lamari yana da tushe ne kan kabilanci ko batun addini ina ganin ai ba wani abin mamaki a ce ƙasar cote ta fuskanci wannan al'amari Bahrain duk tournant de la Fassarar Gungu Muhammad Dantani, yar jarida kuma mai fafutuka Samira Sabu bayan ta amsa kiran 'yan sanda an tura ta gidan kaso a ranar Laraba dalilin bata suna bayan ƙarar Sani Isufu Muhammadu mataimakin fadar shugaban ƙasar Nijar bisa wani rubutunta kan Facebook game da badakalar ma'aikatar tsaro kungiyar kar hakkin ɗan adam da dama ne suka yi Allah wadda da wannan tsarewa kamar su amnesty international ko kuma reporter san frontier da ke magana rashin girmama doka kan tsare ta da kuma neman da a sake ta ba tare da bata lokaci ba haka kuma maison de la presse ta ƙasar nijar ita ma ta yi kira ta yi tir da allah wadda da kama yar jaridar tare da yin kira ga dukkan ma'aikatan kafofin watsa labarai da su ci gaba da girmama ka'idodin aikin jarida a lokacin da suke aiki birnin agadasa na fama a lokacin baya-bayan nan da matsalar ruwa matsalar da ta tura shugaban majalisar yankin kira wani taron manema labarai a ranar talata a cewar muhammadu anako ana ko buƙatar ruwan sha na al'ummar sa uh, an kyasta ta ga mita kibu dubu goma sha biyar alhali ma'aikatar uh, sen tana da mita dubu goma sha ɗaya kawai muhammadu anako a cikin rahoton anise karim Ana buƙatar metar kib dubu goma sha biyar alhali sin kawai metar kib dubu goma sha ɗaya ne gare su. Mun tambayi kamfanin sin su yi ƙoƙarin gyara forage kafin cibiyar ruwa da ake yi a Afarat ta ƙare a kawo ƙarshen matsalar ruwa a Gades. Amma aikin ya samu tsaiko mun tambayi ma'aikata da su duba lamarin ina ganin za a samar da mafita a cikin gaggawa a hali yanzu ina ganin akwai wani tsari da muka yi a cibiyoyi biyu asibitin kula da yara da mata da kuma asibiti a samar mata da ruwa da za su wa shatuna biyu saboda muna da shatuna a waɗannan cibiyoyi inda mun tambayi kamfanin sin su jona layin asibiti a samu isassun ruwa. fasarar Mutare Muhammadu, manya masu ruwa da tsaki kan aiwatar da shirin sauye-sauye bangaren taki a Nijar sun gudanar da wani zaman taro na kimanta wani shirin gwaji na tallafin taki a ranar biyu ga watan Juni a birnin Yamai a cewar shugaban manoma na Nijar dukkan bangarori sun amince da kira ga gwamnati da ta sake duba haraji kan taki da ke cikin dokar kuɗi ta shekara ta 2020 domin rakiyar bangaren masu zaman kansu cikin aiwatar da waɗannan sauye-sauye. Jibo Banya ta wayar tarfo a cikin rahoton Musa Hassan. Mun haɗu da ƙungiyar manoma masu amfani da takin zamani da kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da da takin zamanin domin yin nazari akan inda aka kwana a game da aiwatar da sauye-sauyen da kasar Nijar ta kawo. Bisa ga takardar tsarin aiki tun a ƙarshen watan Desamba na 2019, kamfanoni masu zaman kansu ne ya kamata su samar wa Nijar da kayan noma. Mun cimma matsaya da abokan hulɗarmu akan adadin da muke bukata da inda ake da bukatar wannan takin zamanin. Amma a kwana a tashi kasar Nijar ta saka haraji kan takin zamani na wajen kashi 29 daga cikin 100. Mu a gare mu akwai ayar tambaya. Saboda haka ne muka haɗu da kamfanoni masu zaman kansu domin sanin inda aka kwana a wannan tafiya kuma mu nufi gwamnati mu bukace ta ta sake duba wannan dokar kasafin kuɗi ta kuma tallafawa kamfanoni masu zaman kansu domin su gudanar da ayyukansu kasancewa al'umma ce ke cin moriyar lamarin ta hanyar tabbatar da wadatar cimaka. Fassarar Asmana Shina a cikin jihar da kwaro yankin Maradi zazzabin sabro na ci gaba da hallaka mutane daga cikin al'umma. Dalilin kiran hukumomin ƙasa da a fara a rarraba gidajen sange a cewar babban jami'in likitar Inusa Gwanda kowane mutum yana da 'yancin ya samu gidan sange tare da yin kira ga mutane da su rika amfani da shi yadda ya kamata duka a cikin rahoton Adamu Umaru. jiya muka fara rabon nan na sangi wanda muke cewa lida lida kuma kama sangi ne wanda aka samu magani kuma yana ɗaukar lokaci da dama duka sashen maraɗi ba kowane department bane aka yi me yasa haka nan an duba muna da matsalar masasar cizon sauro kuma ta kashe mutane yara da manya a nan cikin kin da kwaro to shine da aka zo aka reno ta niyami su yan program policy gani lalle da kwari ya kamata a kama zan jawo hankalin mutane muna ga mutane duk aka ba su sange sai su je su sa garumbu ko ga wani itatuwa ko wani jardin wannan bai kamata ba kun gani yadda aka ce wa rigakafi yayin magani jama'a na da kwaro har daji an yi kalkul kowa da kowa an ɗauka kuma kowa yana samu abin da muke so mutane su aiki da shi ba a baka ba ka je ka aje gida da mutum ya ga wata sara ya zo da gaugawa abinci amma ka kai har lokacin ta shanye majini kuma wannan matsala zai kawo a zo majinin naka a rasa irin shi a rasa wanda zai baka irin shi tunda mun gaskiya matsalar mu guda anan da kuna mana matsalar jini ma'aikatar rikiyar lafiya ta ƙasa ta sanar a ranar jiya sha 11 ga watan juni cewa bisa mutane 31 da aka ma gwajin covid-19 babu ko guda da ke dauke da cutar kuma babu wanda ya mutu daga cikinsu a Nijar ɗin. Sai dai lamarin yana nan adadin mutane 974 da suka harbu bisa 5,571 da aka ma gwajin 31 daga cikinsu na samun jinya yayin da 878 suka warke sosai sannan kuma mutane 65 ne suka mutu a cewar wannan sanarwa. To a cikin tsarin jerin rahotanninmu bisa soyayya a wajen matasan Nijar yau za mu saurari ra'ayin Shebu Rabe mai shekaru goma sha shida da aifuwa da ke mata mai cikin hirarsa da Habu Sarki. na Shebu Rabe ina da shekara goma sha shida. A mata mai a tunanina gaskiya kamar eh, yanzu ni ina da shekara goma sha shida. amma ina kamar zuwa shekara 20 haka zan fara soyayya zan yi armi a shekara 25 gaskiya a tarihi na na soyayya na yi soyayya na sha wahala sosai don ita soyayya wata heka ne ma wata kai kana son ta amma ita bata son ka shine yake kawo kiyayya gaskiya na sha wahala sosai matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka. Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. zu sai lokacinmu na rahotonmu na musamman a Nijar kamar sauran kasashe bakin haure da ke aiki ba samun kariya sosai matsalar da kungiyar kwadago ta CNT ta yi Allah wadda a cewar ta kare ma'aikata bakin haure zai karfafa yanci a Nijar Musa Adamu mamba na kungiyar CNT a cikin rahoton Olivier Asagbobi. a travailleur mi. Ana kiran mutum da sunan ma'aikaci bakon haure duk mutumin da ke tafiya daga wata kasa zuwa wata kasa daga wani yanki zuwa wani yanki domin neman aiki suna da hakoki kuma suna suna da nauyin da ya rataya a wuyansu waɗannan hakoki suna kumshe cikin yarjejeniyoyi da yawa da suka karfafa wannan yarjejeniya wadda kuma ta ba da damar amincewa da wasu abubuwa da aka yi la'akari da su da kuma ƙarin tunatarwa dangane da yanayin rayuwar ma'aikata bakin haure abin da kuke tambaya a yau shine gyaran fuska ga yarjejeniyar shin ko akwai aikata da ba daidai ba Abin da ke faruwa, kasashe da yawa ba su amince da wannan yarjejeniya ba, kuma wannan yarjejeniya tana tilastawa kasashe su mutunta wani adadin matakai da suka haramta wa duk wata ƙasa da ta rattaba hannu a kanta aiwatar da wasu ayyuka da suka saba wa doka, musamman kin bada dama a baiwa waɗannan ma'aikata bakin haure aiki. Na biyu, a mutunta hakokin ma'aikata bakin haure su kafu kuma a tabbatar musu da sa'ar samun amfani daidai da sauran ma'aikata, kuma ba za a ya musu wasu sharuɗa ba wajen samun kama aiki a ce saboda bakon haure ne ba za a iya bashi aiki ba ba haka abin yake ba idan aka rattaba wa yarjejeniyar hannu wani alfanu ne za ta kawo wa gwamnatin Nijar Je ne doute pas de Ba ni da shakka akan ko kasar Nijar za ta iya amincewa ko tana da cikakken niyyar amincewa da wannan yarjejeniya, amma amincewa da yarjejeniyoyi aiki ne mai girma. Amfanin da Nijar za ta iya samu na da nasaba ne ga mutunta hakokin bil'adama, domin aikin yi haki ne, ma'aikata bakin hauri su ma hakin bil'adama ne. Kidan yana ƙara darajanta Nijar wajen mutunta hakin bil'adama, abu ne mai matuƙar muhimmanci. Mu kuma a matsayin mu na masu kare hakin ma'aikata ya zama tilas a gare mu mu matsa gwamnati lamba domin ta amince da da yarjejeniyar domin ma'aikata bakin haure su walwala su kuma kasance cikin hakokinsu ba saboda su baki bane za a cewa ba su cancanci wasu hakoki ba abin takaici an gano cewa ana taka hakoki sosai ana takurawa sosai kuma ana yawan nuna musu kyama abin da kuma bai dace ba idan aka ce an amince da wannan yarjejeniya a yau ma'aikata bakin haure za su iya amfani da ita kowane lokaci su sha hankali su ce an taka musu hakkinsu watakila ko hakan ne ke sa wasu kasashe suna ɗari-ɗari wajen amincewa da yarjejeniyar amma mu a gare mu ba hujja ba ce ta cewa an ki amincewa da wannan yarjejeniya. Ce n'est pas une raison pour ne pas ratifier cette convention. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.